الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد بهك إن وإيا ماتا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دكان غوديا ta الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan safiya ta lahadi ta kuma goma sha ɗaya ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida kuma daidai da ashirin da takwas ga watan shida a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya alhamdulillah mun haɗa wannan masallaci ne na ma'aƙil bin yasar da ke nan birnin mina domin ci gaba da tafsirin da muke yi a ranakun asabar da lahadi cikin watan ramadan wannan kuma shine darasinmu na hudu a tafsirin wannan shekarar muna roƙon allah maɗaukin sarki ya mana muwafaƙa ya mana gamdakatar ya amfana da mu da dukkanin abin da za mu ji ya kuma sanya ya zama sanadiyar tsira ne a gare mu duniya da lahira ah, muna karatu ne a cikin suratul baqara kuma muna karanta waɗansu ayoyi ne daga aya ta 99 zuwa aya ta 103 a karatunmu na jiya muna eh, kan gaba ta aya ta 102 ma'ana wattaba'u ma ta tulushe ya tunu ala mulki suleiman sai kuma lokaci man halin nasa mun fassara wattaba'u ma ta tulushe ya tunu ala mulki suleiman da su yahudawa suka aji saƙon da ubangiji su subhanahu wata'ala ya aiko musu na attaura kuma suka yi watsi da shi can bayansu sai suka bi abin da shaidanu suke karanta musu aka ce a shayatin shaidanu duk da cewar 'yan uwansu ne yahudawa ɗaya asali ma kuma takan yi ma malaman cikinsu ne sai aka kira su shaidanu saboda asali idan aka ce a shaitan in aka ce a shaitan shine dukkan wanda yake fanɗarare kullu mutamarridin duk wanda yake duk abin da yake fanɗarare ko duk wanda yake fanɗarare a cikin mutane ko a cikin aljanu ko a cikin dabbobi ana fatan kun fahimci wannan da kyau ko a cikin mutane ana samun shaidanu shi sa kullum kike karanta allazi wasu yusufi sudurin nas min aljinnati Wannas kaga min aljinnati ana samu daga cikin aljanu wannas kuma ana samu daga cikin mutane hakan na annabi tsira da aminci Allah su tabbata a garshi yace alkalbul aswadu shaytan bakin kare shaydani ne to kika kenan ana samun shaydanu a cikin mutane ana samun shaydanu a cikin aljanu ana samun shaydanu a cikin dabbobi to da Allah ta'ala ya ce wa tabu ma tatul shayatin suka bi abin da shaidanu suke karanta musu mana suka bi abin da fandararrun cikinsu suke karanta musu ala mulki suleiman akan abin da ya shafi mulkin annabi suleiman cewar wani mulki na annabi suleiman alaihi salatu wasalam da i wanda bayanin shi ko tsokaci ko ba da haske akan bayan akan mulki annabi suleiman ya gabata a darasin mu na jiya cewar annabi suleiman alaihi salatu wasalam ya yi mulki mulki mai karfi kuma har yi addu'a ya roƙi Allah subhanahu ta'ala yake cewa da shi wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'adi ya Allah ka bani mulkin da babu wani wanda zai iya yin irinsa bayana haka annabi Suleiman yi wannan addu'ar kuma Allah ta'ala ya ce da mu wa hushira li Suleiman junuduhu min al-jinni wal insi wa tayri fa hum yuz'un an tara ma annabi Suleiman rundunarsa bataliyarsa aljanu da mutane da tsuntsaye har yake wa jama'a shi bayani yake musu jawabi yake cewa ulimna fika tayr an sanar da mu jin tsuntsaye idan tsuntsaye suna magana muna jin abin da suke magana kuma ana gama ba mu wannan labarin sai aka kawo mana hatta idza atau ala wadin namli قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون annabi suleiman alaihi salatu wasalam ya dawo da garan gadi yana tafiya kawai nesa fa ba wai kusa ba nesa sai tururuwa tana ma 'yan uwanta tururuwa jawabi tana ce da su ya ayyuhan namlu ya ku tururuwa duk ku shige gidajenku domin kada suleiman ya tattake ku kaga wannan ba karamin falala ba ce ba karamin matsayi ba ne to abin da shaidanu suke karanta ma 'yan uwansu shine wannan mulki na annabi suleiman da ya yi wai ya yi shi ne ta hanyar asiri wai asiri ima tsuntsaye asiri iwa aljanu asiri iwa mutane shi yasa ya mamaye su ya mallake su shine ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa ma kafara sulaimanu annabi suleiman bai kafirci ba domin sihiri kafirci ne kun ga sai bai ce wa ma sahara suleiman ba sai ce wa ma kafara suleiman sai ya ba da hukuncin sihirin bai faɗi sunan sihirin ba tun da aka ce wa ma sahara suleiman to za ki so ki ji menene hukuncin sihiri kun bayanci maganar ko sai aka ce wa ma kafara suleiman suleiman bai kafirci ba ma'ana bai sihiri ba walakin na shayatu na kafaru waɗannan shaidanin da suke raba wa mutane hatimin annabi suleiman suke ba su maganin mulki daga wanda yake son mulki waɗannan shaidanin da suke da suke sihiri asiri da hausa sihiri da larabci sai ga sihirin ma ana faɗan shi da hausa asirin ana faɗan shi da hausa idan aka ce asiri ko aka ce sihiri duk ɗaya ne duk abu guda ake nufi nau'ukansu ne kamar yadda za mu zo mu yi bayani dabo yake shiga ciki rufa ido yake shiga ciki kufe gere yake shiga ciki ina fata mun fahimci wannan da kyau ko duk duba yake shiga ciki bokanci yake shiga ciki duk wannan nau'uka ne na sihiri ina fata mun fahimci wannan da kyau amma kada ki manta idan aka ce sihiri ko aka ce asiri duk abu guda ake nufi sihiri da larabci asiri da hausa shikenan kawai sunan duk abu ɗaya ake magana balle ce a'a ai shi asiri yake yi ba sihiri yake yi ba to daga baya ne ake canza mai suna a kirahe da sunan taimako ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko a kirahe da sunan taimako ai Allah ya ce tashi in taimake ka ina Allah ya faɗi wannan ina fata mun fahimci wannan da kyau ko to babu irin sunan da ba a bashi amma dai ba a canza mu suna an kira shi tuwon shinkafa tuwon masara tuwon alabo duk sunan shi dai tuwo amma tuwo halas ne sihiri kuma haramun ne saboda haka kamar yadda muka ambata jiya da yawa an samu shaidanu tun cikin yahudawa wannan dama manya-manyan yahudawa ne suke faɗa ma ƙananansu cewar wannan abin da sulemani yi ya mallaki tsuntsaye da dabbobi da kaza duk sihiri yi musu saboda haka su suna da suna da hatimin suna da irin wannan asirin a zo su dinga bayarwa to shine dama kuma yahudawa nan babi wannan abu ne a wurinsu ba abin da ya sha kansu akan wannan don sun kashe annabawa mato mutumin da ya kashe annabi wanda sihiri ne ba zai yi ba kuma Allah maɗaukin sarki ya tsare mu baki daya Allah ta'ala ya ce wa ma kafar Suleiman annabi Suleiman bai kafirci ba walakini shayatinu ana akwai kira guda biyu ko walakini shayatinu lakin sai ta zama al-mukhaffafa min as-saqil sai ash-shaytanu ya zama mubtada kafaru jumla fi'liya ta zama khabar ko kuma walakin shayatina kafaru ashayatina sai zama ismu lakinna kafaru sai zama khabaru lakinna walakinna shayatina kafaru sai dai kafirai shaidanu su suke kafirci shaidanu su suke kafirci waɗannan shaidanun a cikin aljanu suke waɗannan shaidanun a cikin mutane suke waɗannan shaidan a cikin mai suke su ne suke kafirci saboda mai suke kafirci yu'allimuna nasa sihira suna koyawa mutane sihiri abin da ya sa suka kafirta suna koyawa mutane sihiri da mai koyarwa fa koyar da sihiri haramun ne yin sihiri haramun ne zuwa wurin mai sihiri ya nemi a mai sihiri domin wani ya tsaya mai a gaba duka haramun ne kuma ba wai haramci ne irin na giya ba ko haramci irin na mushe ba a'a haramci ne mai fitar da mutum daga musulunci kafirci ne da ike fitar da mutum daga musulunci saboda ka lalle ilalla sai mutum ya hatara iya mukwara hatara haramun ne sai da littafan sihiri ina fata mun fahimci wannan da kyau sayar da littafan sihiri haramun ne za ki ji wani yana sayar da littafin baru uwa uba a kowace ta san baru ki dinga jin ana karanta waɗansu abubuwa su ba sunayen allah ba su ba sunayen aljanu ba ko a haɗa sunayen Allah da sunayen aljanu duk wannan abubuwa ne da zai nuna miki na sihiri ne na fata mun fahimci wannan da kyau sai a haɗa sunan Allah sai a kawo sunan aljanu wai dan a nuna mata dan ba zan ce a nuna miki ba wai dan a nuna mata ai sunan Allah aka kira amma gogogun daman ba sa kiran ma sunan Allah gaba ɗaya sunan aljanu ake kira ina fata mun gane wannan da kyau to amma idan muka tsaya muka duba wai me ke jawo me ke jawo yin sihiri har da mutum zai sayar da addininsa gaba ɗaya akan sihiri ina fatan kun bayyace wannan da kyau ko wannan dai baya rasa neman matsayi a duniya neman duniya kadai shi ke sawa a tafi sihiri babu wanda zaki ga ta tafi wurin sihiri wai don a samu mata aljanna ko ya tafi wurin sihiri wai don a samu mashi aljanna shi yana son ya samu aljanna ne yasa waje wurin boka domin ya mai dabaru ya samu mashi aljanna ba ta ganin wannan kun bai wannan sai dai mutum ya tafi domin neman duniya ana yin sihiri domin neman sarauta ko don a dawwama a kai ana yin wannan ana neman ta ana yin sihiri domin a neme ta kuma ana yin sihiri domin a tabbata a kai duk ana yin wannan a uzbillah ɗaya kenan ana yin sihiri domin neman mukami na siyasa ɗaya kenan sannan kuma ana yin sihiri domin a tabbata a kai biyu kenan ana yin sihiri domin neman matsayi a gwamnati ƙarin girma ko wani ogan shi ya ƙi iritaya ko dai wani abu ko ma a halakar da shi gaba ɗaya a neme shi a rasa duk ana yin waɗannan ko kuma a yi sihiri don neman matsayi shi shahara yake so shi abin da yake so kawai ya shahara saboda haka abin nan ba wai kuɗi yake nema ba shi dai ya zama da an faɗe shi ba sai an yi adiresin da wani abin nan ba wannan kuma yana da nau'uka da dama shi a malita kawai yake so ya shahara yawwa saboda haka shi yana yin sihiri ne da an ce malam wane kenan saboda haka duk wani abin da zai yi ya bada tsoro zai yi ina fata mun fahimci wannan da kyau ki ga wani malamin malam da ganin bakin shi ba baki ne da Allah ta'ala ya halicce shi ba baki ne na zunubi kun fahimci wannan da kyau ko ki an ce malam wani ba a ganin shi so biyu ba haɗa ido da shi duk wanne haɗa ido da shi cewa yake yi ina fata kun fahimci wannan da kyau ko duk wanda ya haɗa ido da shi haukacewa yake yi ko wani malami kenan yana yana yana yana yana yana abin nan yana tare da ɗalibansa to ɗaliban su ma suna da ɗalibai kun fahimci wannan da kyau ko sai ɗaya daga cikin shi ɗalibin sai ya ɗaya daga cikin ɗaliban shi suka je wurin malam shi wannan ɗalibi na ɗalibin malam sai ya ƙura ma malamin malam ido shi wannan malamin malam sai ga yaron nan fa ya ƙura ma ido sun haɗa ido da shi yaro bai ɗauke ba ya kau da kai ya sake dawowa suka sake hada ido bai dauke ba sai ya ce da ɗalibin shi ya mai da yaron nan fa yaron ya fi karfinsa ba wai ya fi karfin malamin ya fi a'a ya fi karfin dai shi malamin sa yaron eh ai ba zai ce ya fi karfin malamin malamin sa ba amma shi ma ai ya san ya fi karfin sa ne kun fahimci wannan da kyau ko ma'ana wani shahara kawai yake so shahara kaɗai yake so kuma ana samu amalinta shi amalan shi kawai so yake shahara da an faɗe shi malamai ma tsorahi suke yi su malaman da suke irin wannan sana'ar sun san da haka malaman da suke irin wannan harkar ba sun san da haka wannan kenan wani kuma a a kasuwanci kawai yake so ya shahara saboda ka duk kayan da aka shigo da shi kasuwa in dai ba nashi ba ne to ya zama daskararren kaya ina fatan mun fahimci wannan da kyau ko wani kuma a a siyasa yake so ya shahara shi ba gwamna yake nema ba shi ba mataimakin gwamna ba shi ba shugaban kasa ba shi ba mataimakin shugaban kasa ba shi ba dan majalisar dattawa ba shi ma a'a kawai da so yake ya zama uba a siyasa kuma dole ne a yi da shi kuma ta hanyar sihiri duk waɗannan abubuwa halattattu ne zake gani amma mai shigar da sihiri a ciki kasuwanci ya halasu ne ina fata mun fahimci wannan da kyau ko to duk waɗannan abubuwa da ake yi wannan fa na duniya ne kaɗai kamar yadda na faɗa ba wanda zaki ga yaje wurin boka yana son a yi mai sihirin ya za ya samu aljanna babu wannan to duk waɗannan abubuwa ana yin sihiri a kansu ana yin sihiri domin a haukatar da kishiya a tura ta dawa gaba ɗaya kawai ko kuma a tura 'ya'yanta dawa ina fata mun fahimci wannan da kyau ko kuma a daskarar da mahaifarta ta daina haihuwa gaba ɗaya ko dai idan tana haihuwar 'ya'ya maza ko kuma a'a gaba ɗaya ma haihuwar ma an rufe ta gaba ɗaya ko ba mace ba ko kun mushkil za ta haifa an fasa ina fata mun fahimci wannan da kyau ko ko kuma a'a gaba ɗaya kawai a mata sihiri ta dinga wari ɓoyi take yi kawai in za ta yi wanka da ruwan zanzam sai mijinta ya ji tana wari ina fata mun fahimci wannan da kyau ko kuma ki ga da ita da 'ya'yanta gaba su miji kamar ba a yi ruwansu ba haka zai dinga kallon su ko kuma ana yin sihiri domin a mallake miji gaba ɗaya ta jefa shi aljihunta sau da ba zai tashi ba sai ya tace ya tashi ba zai zauna ba sai ta ce ya zauna ina fatan mun fahimci wannan da kyau duk ana yin sihiri domin waɗannan ana yin sihiri ga wanda aka kasa shi aure sai ya saka mata jini kawai haka kawai saboda an kasa shi ko ba ta son shi shikenan sai ya je sihiri ya saka mata jini ko kuma ya saka mata tusa da zaren saurayinta da yake da take so ya zo kawai zai ta fara tusa kun yi dariya kuna gana abin kamar mambara kwai ne duk ana yin sihiri domin wannan wannan kaɗan ne don buga misali ne kawai ku ji irin abubuwan da ake yin sihiri abubuwan da ke sawa a yi sihiri maza suna sihiri mata suna sihiri shugabanni suna idan su samu shugabanci kun fahimci wannan da kyau ko gaji na uka da muka ambata kuma mutum yana samu kuma ba tare da ya sihiri ba kamar da ga akwai 'yan kasuwa da suke sihiri akwai kuma 'yan kasuwan da ba sa sihiri akwai malamai masu sihiri akwai malaman da ba sa sihiri na faɗi cewar malamai masu sihiri ne ta jawuzan amma duk malamin da yake sihiri kuma bai zama sihiri ba bai zama malami ba ku duba ku ga saboda tsabagen kima da sihiri yake da shi a idan mutane har kai ga kungiyoyin masihirta ake da shi kungiyoyi na masihirta kamar kungiya ta mayu maita sihiri ne ba wata al'ada ce da ake gadanta daga iyaye da kakanni ba inda uwa za ta zama mayya ta haifi ɗa ɗan ya zama na ba a bashi maitar ba kawai nono yake sha ba zai sha maitar a ciki ba saboda haka za ki fahimci cewar kamar yadda ake da kungiyar masihirta a zamanance da ake kiranta eh, abinan eh, secret society haka nan take da ake da ita a gargajiya ta maita duk kungiyoyin sihiri ne to waɗannan kuma waɗanda aka ji kenan akwai kungiyoyin da suke na ɓoyayyu ne sawa'un na yahudawa ne ko ma na waye duk na sihiri ne da aka ginu a kansu akwai kuma a ɗaiɗaikun mutane da su a karan kansu suke ma kansu sihiri ko suke ma wasu sihiri wannan zai nuna muku ba harka sihiri ba ƙaramin harka ba ce sai an tashi tsaye an yi gangani domin a wayar da kan mutane a tserar da mutane daga irin wannan bala'i da suka rufta kansu a ciki idan ko kika ga abubuwan da ake yin sihirin da su to lalle ilalla za ki ce lalle in akwai abin da ya wuce kafirci sun cancanta su zama kafirai kin ga dai akwai wanda yake zai raba alkur'ani ne guda biyu gida biyu nan talatin nan izifi talatin sai ya yi takalmi da shi ya taka zuwa bayi ya je ya karanta abin da zai karanta wannan kenan akwai wanda yake zai nemi jinin al'ada ne ya rubuta alkur'ani da shi biyu kenan a kowace za a ba ta tsokan nama in za ta yi al'ada ta yi kunzugu da shi in ta kammala ta dafa wannan tsokan naman ta ba mai gida da shi bayan haɗa sihirin da shi saboda allah yanzu idan aka ce akwai inda ya fi ƙasan jahannama jahannama ya kike gani ko ki za ki jefa ta a ciki ko ki jefa shi a ciki akwai wanda yake matsafan abin da suke bukata ba wai jinin bakin kare ko jinin bakin sa ba a jinin mutum suke bukata akwai wanda aka ce je ya kawo idanuwan mutane goma sha da ya je ya kawo sai bokan ya watsa ya watsa ya watsa sai ya ware wasu ci waɗannan na matattu ya je kawo na rayayyu ake so ya je kawo idanuwan mutanen sai bukan ya ce mishi akwai wanda yake na matattu ya je ya kwakulo abin da ake so kuma nan mutum da ran shi zai danne shi ya kwakule shi akwai wanda za a ce mai za a mai sihiri ne amma sai ya je ya yi luwaɗi a ka'aba ma'ana ya ɗauki mutum ya biya mai kudin umara ko ya je ya samu otal ɗin da yana yi yana kallon ka'aba shi abin da yake ne yake bukata akwai wanda yake sai ya yi zina da mahaifiyarsa kun fahimci magana da kyau ko da wata muharramarsa yayesa ko kanwarsa ina fatan kun fahimci wannan da kyau wani kuma a sallah ce gaba ɗaya ba zai yi ba sallah ce ba zai yi ba to kada a gan shi a ce baya sallah sai ya dinga sallah da janaba sai ya fita zuwa masallaci da janaba ya yi sallah bai sallah ba bai yi sallah ba subhanallahi alazim ko da an matsa mishi yayi alwala sai dai wani abin da zai kari alwalar dan dai ya zamana dai yayi sallar nan ba da alwala ba amma idan mutane kada ya samu matsala da mutane sai a ganshi yana zuwa masallaci amma a zahiri kenan amma a ɓoye ba sallar ike yi ba don ya yi sallah ba alwala yau mutum mai yi sallah da alhadathul asghar ba shi da sallah balle alhadathul akbar to balle wanda za a ce mai ya kawo abu kaza gwargwadon yadda aka ga karfin mutum da bukata shiga abu gwargwadon abin da za a ce mai ya kawo su kuma akwai shaidanu aljanu da aikinsu kenan abin kenan da suke bukata wani aljanin kafin ya yi abin da aka sa shi shi ma sai ya yi abin da ake sai ya ba da abin da yake so a yi sannan shi kuma yana gani kawai ya yi dariya shi kenan ya kammala saboda ka lalle ilalla akwai tashin hankali da ke gaban mutane abin da ya shafi asiri ya shafi sihiri bala'i ne wallahi bala'i ne bala'i ne abin da ya shafi sihiri abin da ya shafi asiri ka duk wacce ta san tana yi ko ta yi ko ta sa an yi mata to lalle ilalla ta samu mataki na shari'a za mu zo mu magana yadda ake warware sihiri don ba a warware asiri da dan uwan shi asiri a to ai kuma shikenan <coughs> an sake koma kafirci kenan saboda ka ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa ma kafara suleiman annabi suleiman bai kafarta ba walakin na shayatina kafaru sai dai shaidanu su ne sai kafirta yu'allimuna nasa sihira suna koya wa mutane sihiri kamar yadda muka ambata haramun ne sayar da littafan sihiri akwai littafai da masu sayar da littafai sun sani wannan littafin sihiri ne asiri ne kamar ya za ki ga littafi an rubuta fatiya da sirrinta ko sirrin amanar rasulu ko sirrin izawaka to ya za a yi ko kai kana da sirri ba ka so a bude maka sirrin ka ya za a yi ka je ka ɗauki sirrin fatiya kuma ka sayar kuma a kasuwa ina fata mun fahimci wannan da kyau ki ga an rubuta a ce zai karanta fatiha kafa kaza in ya kammala sai ya karanta ya jaga jaga ya ilu ya jaga jaga ya ilu ko ya daga daga ya ilu ya daga daga ya ilu kafa kaza ko kuma idan ya kammala zai yi sallah raka biyu a tsakiyar dare kan shi na ƙasa kafafuwan shi na sama an taba sallah a haka ina son ku lura da kyau ina son ku lura da kyau an kira da sunan sallah ne amma a fakaice sai aka ɓoye ayyukan da ake yi saboda haka sihiri haramun ne sihiri haramun ne kuma kamar yadda na faɗa kamar yadda maza suke sihiri hakan nan mata suke sihiri to amma fa ba za ka ce wani ya fi wani ba amma dai ana ta ganin cewar mata fa suna kan gaba don abin ta takaici a banban al'ajabi a mata har masu zuwa makaranta kai wasu masu suke da makarantun malama ce a makarantarta amma ba amma akan komai daidai take amma akan ya kafata ta zame ita ma ta shiga harkar sihiri din saboda wannan bala'i ne shi kuma Allah madaukin sarki ba ruwan shi da cewar wai malama ce kuma malama wace banka ta zai a wutar jahannama nama banga ta zai yi a wutar jahannama amma ya za a yi wai saboda tsabagen son ta mallaki miji sai ta asirce shi ranar da miji yake wancan ɗaki shi kenan kwata-kwata shi ba namiji ba ne sai ranar da yake ɗakinta wannan kenan ko kuma a'a kullum ya dinga jinta tana wari kamar jaba waɗansu asiran da daddare ake ba masu su su je kabari su je su binne a kabari wani asiran a kabari ake binne shi wani da jaba ake so a haɗa shi wani da abu kaza wani da abu kaza wani da abu kaza wani da abu kaza iri daban-daban saboda haka mu fahimci wannan yana da yana da matukar hatsari yana da matukar tada hankali yana da matukar hatsari yana da matukar tayar da hankali ubangiji subhanahu ta'ala ya ce walakin na na kafaru sai dai ka shaidanu su ne waɗanda suka kafarta yu'allimuna nasa sihira suna koyar da mutane sihiri kuma sai suke baiwa mutane labarin sihiri ai ma an taɓa turo mala'iku guda biyu daga sama akan abu kaza akan abu kaza a babila suna koya wa mutane sihiri in ji su waɗannan shaidanin ma'ana suna son su ƙarfafa labarin da suke bayarwa na sihiri ai mala'iku ma suna sihiri sai Allah ta'ala ya ce wa ma unzila alal malakaini kuma ba a saukar da wani abu ba ga mala'iku guda biyu bi babila a wurin da ake kiran shi babil a can ƙasar iraki haruta wa marut waɗanda suke da suna haruta da kuma maruta ma'ana mala'iku guda biyu ɗaya sunan shi harut ɗaya kuma sunan shi marut allah ta'ala ce ba a saukar da wani abu na sihiri ga waɗannan mala'iku guda biyu da su suke ba da labari a kansu ba wannan labari na haruta da maruta da kuma saukar da mala'iku akwai maganganu masu faɗin gaske da mutum ya duba littafan tafsiri zai yi magana zai yi magana zai samu maganganu a kansu amma a takaicen takaitawa barin karanta mana abin da alƙadu iyad ya faɗa akan wannan alƙadu iyad yake cewa dangane da haruta da marut wa ma zakara fi ahlul akhbari wa naqalatul mufassiri abin da ma'abota tarihi suka faɗa masu labaru da kuma masu ruwaito tafsiri wa maruya an aliyin da ma kuma abin da aka ce an ruwaito daga ali bin wani abbasi da abdullahi bin abbas fi khabarihima akan abin da ya shafi labarin haruta da maruta wabtila'ihima bi mahabbatil mar'a da kuma yadda aka jarrabe su na san mace wa iqabihima ala ma fa'ala da kuma ukubar da aka yi musu akan danyen aikin da aka ce wai sun yi wa ma waƙa min sihiri da kuma abin da ya faru na sihiri in ji alqadi iyad ya ce fa'alam ka sani akramakallah kun ji malamai kenan na sunna suna maka addu'a suna akramaka Allah Allah ya karrama ka Allah ya girmama ka anna hadhihi al-akhbar lalle waɗannan labaru da ake ruwaito waɗannan labaru lam yurwa minha shay'un la la saqima wala sahiha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba a ruwaito wani abu ba da'ifi ko sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fahimci wannan tunda shine mai fassarar alqur'ani na farko ko kuma waɗannan al'amura ne da suka shafi ghaibiyat tunda al'amura ne da suka wuce to ba a ruwaito abin da yake da'ifi ko sahibi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa laysa huwa shay'an yu'khadhu bil qiyas sannan ba al'amari ne da ake ruwaita shi da qiyasi ba wallazi minhu fil qur'an abin da yake a cikin alkur'ani ikhtalafa al-mufassiruna fi ma'ana malaman tafsiri sun kala ma juna sani akan wacce ma'ana yake dauke da shi wa ankara ma qala abun fi kathirun min salaf mafi yawan magabata masana tafsiri sun yi inkarin abin da waɗansu malamai suke ta faɗa akan abin da ya shafi fassarar waɗansu gaba-gaba na wannan aya da muke karantawa wa hadhihi waɗannan labaru fa min kutubil yahud an su ne daga littafin yahudawa mana al-isra'iliyat kenan waftira'ihim da kuma abubuwan da suka kaga kama nassallahu awwalal ayati minha kamar yadda Allah ta'ala ya nasanta a farkon waɗannan ayoyi din yace walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabaza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wa ra'afuhum ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Suleiman. to waɗannan da suke faɗan wannan mummunan labarin akan mulkin annabi suleiman su ne kuma suke faɗan labarin haruta da maruta waftira'ihin bi zalika ala suleiman da kuma yadda suka kagi wannan magana ga annabi suleiman wa takfirihim iyahu da ma yadda suka kafarta annabi suleiman wa gadin tawatil kisatu ala shuna'in azima wannan kissa fa ta kunshi munanan ayyuka munanan maganganu masu girman gaske wa hana hannu nuhabbiru fi zalika ma yake shi hadhihi ishkalat yanzu gashi mun daura damarar za mu fayyace abubuwan da yake wannan kissa take kunshe da shi na ishkal insha Allah in Allah ta'ala ya so wannan ita ce maganar alqadi iyad sannan kuma ya ci gaba da bayanin yadda wannan isra'ilin da aka faɗa kan haruta da maruta yake ta abu nan dama irin galibi waɗannan labarurka za <laughs> an fi jin su ne wajen masu wa'azin turmi labarin haruta da maruta a littafi kuma za ki ji an su ake kira da wu'avu wu'avu wu'avu jam'i ne na wa'iz wu'avu jami'i ne na wa'iz to dama duk waɗannan tarkacen a littafi an fi samun su wurin masu wa'azi in dai mai wa'azi ne to koya channel ta kare sabis network ya ɗauke to kuma sai shiga cikin isra'iliya ba ta ganin su a gefen kasuwar gwadabe ko gefen abin nan duk mutumin da yake in dai wa'azi zalla ne ba harkar ilimi a tare da shi to sai kin ga waɗannan isra'iliya din sun shiga sun shiga abin da zai faɗa wanda kuma ruwan dare ne gama duniya ya shiga ko ina da ina sai dai a ce ya wani wurin za ki ga an yi marka marka wani lokacin kuma ki ga an yi yafi ina fatan kuma ya ci wannan da ke ko wani wurin marka marka ake yi wani wurin kuma yayyafi ake yi amma dai isra'iliya in dai mutum ka wa'azi ce zalla a gaban shi to za ki ga irin waɗannan abubuwan baya rasa su a ciki Allah ta'ala ya sauwaki Allah ta'ala ya tsari akwai littafai da aka rubuta kan wannan akwai abin nan al-isra'iliyat wal mawdu'at fi kutubi tafsir a littafi ne ana samun shi a kasuwa ma na san wasu kuma suna da shi haka insha Allah ta'ala akwai dai littafai kan isra'iliya da aka wallafa ibn kasir ya kawo shi a muqaddima sa matsayin isra'iliyat a dunkule a ture magana kan isra'iliyat labaru da aka roito daga wurin yahudawa yana da mahanga ɗayan uku ko dai ya zama na wannan abin da suka roito ƙur'ani ya ƙaryata shi kaga ba amfanin ma ka tsaya ka dinga cewar gaske ne ko ba gaske ba ne daman qur'ani ya karyata wannan abin da suka faɗa ina fata mun fahimci wannan da kyau ko kuma ya zama na qur'ani ya gasgata shi to haka yanzu zaka ɗauki wannan akan qur'ani ya tabbatar da shi nawa kenan biyu ko kuma ya zama na qur'ani bai ce uffan ba akan shi to shi abin da qur'ani bai ce uffan ba akan shi wannan la yusaddaqu wa la yukazzab ba a gaskata shi ba a karyata shi ina fatan kun fahimci wannan da kyau amma a ce wai annabi dauda alayhi salatu wassalam yana da mata ɗari da kaza wannan ya tabbata to amma a ce sai ya ga matar ɗaya daga cikin sojojinsa sai abin nan a billahi min shaitan rajim ya karkata zuwa gare ta sai ya tura wannan yaƙi domin a kashe shi ya aure matarsa wannan za ta yi ga annabi wanda yake bada wannan kisar ko malamin shi ne aka ce haka ta faru akan shi ai zai cire riga ne su bace da wanda ya faɗi wannan maganar to ina ga annabi daga cikin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala mu dawo kan karatunmu ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma unzila alal malakaini kuma ba a saukar da wani abu na sihiri ga mala'iku guda biyu ba bibabil babil a inda ake a wurin da ake kiran shi babil da larabci kenan babil da turanci ina jin babylon suke kiran shi babylon suke kiran shi da turanci amma da larabci shi ake kira babil can ƙasa iraki an yi magana guda biyu menene matsayin haruta da maruta atafi ne ko badal wana shi na da kyau haruta da marut atafi ne ko badal idan muka karanta wa ma unzila al malakaini bi babil ba a saukar da wani abu a babil abin nan ga mala'iku guda biyu ba a babila waɗanda suke su ne haruta da maruta ya zama badal kenan wasu kuma suka ce a'a wa ma unzila al malakaini bi babil iya na abin ya tsaya sai aka yi atafi wa tabu ma tutli shayatin ala mulki suleiman walakin wa ma kafara suleiman walakin shayatin kafaru ash-shayatin kaga ismu ne na na lakinna sai ake atafin shi akan haruta da maruta walakin na shayatina haruta wa maruta ina fatan shaidanu da suke haruta da maruta su ne suka kafirta saboda me su suke koya wa mutane sihiri shi ya zago ga abin da malam ya faɗa yake cewa shi alƙadu iyaz kenan ce wallazi minhu fil qur'an abin da ke cikin qur'ani ma ikhtalafa al mufassiruna fi ma'ana malaman tafsiri sun kara ma juna sani akan ma'anarsa wa ma yu'allimani min ahadi har ake cewa su waɗannan mala'iku abin nan mutane waɗannan halittu guda biyu haruta da ma'ai na kauce ma cewa mala'iku ne ai haruta da maruta wa ma yu'allimani min ahadin ba sa koya ma kowa sihiri hata ya kula har sai sun ce da shi lokacin da za su koya mai sihiri din inna ma na hannu mu fa da ka ganmu din nan fitinatun jarraba ce bala'i ne fala ta ka furka daga kafirta in mutum ya yadda da kafirci sai su koya mai in ya ce a sai su ki koya mai ma'ana kamar wani waikan da garki ne wanda yake baya hana shiga kofa kenan ko wa ma yu'allimani min ahadin ba sa koya ma kowa sawa'un mace ko namiji ne hatta ya kula har sai sun ce da shi sun mai rigakafi kenan inna ma na hannu abin sani kawai mu da ka gani din nan fitinatun fitina ce fala kafur kada kafurta in ya so a koya mashi sai a koya mashi ya kafurta fa ya ta'allamuna minhuma sai mutane suka dinga kwaikwaya daga wurinsu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji abinda suke raba tsakanin miji da mata da shi shi zai kira firaku za a yi mihi sihirin firaku ma'ana sihirin raba miji da mata haka kawai ta ji ba ta son shi babu siɗi babu saɗaɗa kowa ga kawai ya ji baya santa baya santa ina fata mun fahimci wannan da kyau Shi ne suke kira da firaku ko wa in ya tafarraka za a yi musu wa in ya tafarraka su dinga amfani da ayoyin alkur'ani a inda Allah ba nan na nufata da su ba suna tala'ub suna wasa da ayoyin qur'ani wanda yake wannan iskili ne da ayoyin qur'ani hakan kadai yana zama yana kafirtar da mutum iskili da ayoyin alkur'ani yana kafirtar da mutum ina fata mun fahimci wannan da kyau balle kuma a ce za a yi sihiri na firaku da zaran an ji dan ba zan ce da zaran kun ji ba Allah ya dauke Allah ya hana mu jin wannan da alkhairi insha Allah ta da zaran sun ji an ce za a yi firaku ma'ana za a raba tsakanin miji da mata ina fatan kar ku manta fa an yi zamani fa da waɗansu har ake kira su malam mai gobe da nisa wai gobe ta yi nisa yau idan ana son mutum ya halaka yau din da yau za a halakar da shi to a man tambayar ina son ku amsa min ita da wanda aka yi sihirin ya mutu da wanda ya yi sihirin biyu kenan ko da wanda ya je ya nema a sihirin uku kenan a cikinsu wa za a bari gadin duniya wai karshen dawwama kenan ba shi ne karshen dawwama ba karshen dawwama ya zamana dai shi an bashi a duniya gaba daya to a cikinsu wa za a bari gadin duniya ina fata mun fahimci wannan da kyau ku duba ku ga garin da ya shahara fa ko in sa aka yi da mutum aka ce kai ai wannan da kuka yi sa in sa da shi ya tafi mai duguri sai ki ga garin cikin mutum ya ɗoro ruwa kun bai wannan da kyau ko a manya ta kasance a waɗannan shekaru muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗauka Allah ta'ala ya dawowa da barno matsayinta da take da shi nan zaman lafiya da karatun ƙur'ani da bin suna na manzan ta manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da girmama mutane da aka san su da shi muna roƙon Allah ta'ala ya dawo da waɗannan ga ƙasashen al'umma musulmi baki ɗaya ya kawo mana zaman lafiya shugabanninmu kuma ya yi musu jagora ya huce musu gaba amma mai abin ya abin nan yanzu ina son in tambaye ku wannan riba ta ci da ya zama na ta mallake mijin gaba ɗaya sai abin da ta ce yake yi ya zama mijin ta ce wadda kimanin jafar ba ya ce kowa daga ganshi mijin ta ce ne Allah ya ji ganshi daga fara Allah ya ramshe shi ɗaya kenan a wannan ɓangaren a ɓangare na biyu kuma kada ya zama na kullum ana ƙarawa ana ƙarawa masihirta ƙarfi ina fata mun fahimci wannan da kyau da zaran wannan ta faɗi magana ya ji ta faɗin magana ya zartar sai a ce ai ta mai sihiri Allah fata mun fahimci wannan da kyau sai a tsaya yi dirasa ya menene alamomin yin sihiri menene alamomin sihiri abin da ta faɗa ya yi shawara ce mai kyau natsuwa ce menene ba wai kuma za a zo a ta ƙara musu a ta ƙara a ta ƙara ma miyar gishiri ba amma dai lalle ilalla mu sani cewar abin da ya shafi sihiri ga mata abin da ya shafi sihiri ga mata masu zuwa makaranta abin da ya shafi sihiri ga mata da suke da makarantu wallahi yana tada hankali yana tada hankali tana zuwa makaranta fa inda ake maganar kan sihiri ne tufa magana kishiya tufa baya ba kuma ajin abin nan wata magana a wannan bangaren kuma ki lura fa su yarda ɗin nan kuli-kuli ne ko ina ka faɗi gaba ne ɗauki kuli-kuli da ke gan shi ƙarago kenan ki ɗauke shi ki gani za ki ga shi ko ina ya faɗi za ki ce nan ne sama shi nan ne ƙasan shi ko nan ne gaban shi nan ne bayan shi shi ko ina ya faɗi gaba ne ko ina ya faɗi gaba ne an yi mata sihirin kada ya auren an zo an yi auren ya kamata ita karan kanta ta ta shi ya ce ai ba za a yi ba an zo an yi ta gaya mai an yi ya ce ina ai ba za a kawo amaryar ba ai ba za a kawo amaryar ba kun bai ci wannan da kyau ko an kawo ta kuma sai ya tambaye ta ya ce wai ya ta yi wannan aikin da ya bata to wajen ba da labari sai ce ina ai matsalar kenan ai kaza ya ce ta yi ya ta yi kaza to kuma kusan babu inshora yanzu sai ta sake sabon biya a yi mata kuma kar ta haihu in ta zo ko kuma ya za a kore ta ko kuma ya za a yi ta zauna a gidan amma kuma kamar ba ta gidan wallahi masifa kenan masifar kenan allah ta'ala ya tsare mu gaba daya Allah ta'ala ya tsare mu gaba daya na sha maimaitawa karatun ana yin shi ne domin a gudu tare a tsere tare wannan karatun zai amfani wanda yake raye ne amma duk wanda ya riga ya mutu kuma shi ke na ai ya mutu yana sihiri a ya mutu arni ya mutu arni saboda ko roƙa mushi gafara akan me zaka roƙa mushi gafara amma wanda yake doron ƙasa bai rasu ba to shi ne ake so a gyara inna ma yastajibu alladhina isma'un abin sani kawai waɗanda suke amsawa su ne masu sauraro ina fata mun fahimci wannan da kyau to amma malamai malamai ya zaya a ce wai wai ƙur'ani ƙur'ani za a raba gida biyu talatin talatin a taka shi a kafa ƙur'ani za a ce a kawo jinin al'ada a yi rubutu da shi ƙur'ani wai saboda wani matsayi da mutum yake nema a nan duniya ko dai matsayin shi ne zamana ta mallake miji ko kuma ya, tura ogan shi a ofis ya zama shi ne a wurin ko ki ga ana ta binne-binne mutum da ran shi za a binne shi ko a ce an binne kura ko an binne biri ko an binne gwaggon biri a uzubillah shi biri yana da mai ko da kura yake tafiya duk wanda imai ta ya jefa ma kura shi ta cinye wani fa duk akan neman duniya fa kuma duniya na gata na ta ki samuwa Allah in kuma ta samun ta zama samun ɗan tsako an samu an kasa ci ina arziki mutum ya samu arziki amma yana jin tsoron bayyana shi kada ce ina ya samu kada ce ya yake da shi ga arzikin so kawai ce an cika ta da dola e eh, ke sayin wani abin ya kai ba a kai su banki ai ko kuma inda ake tara ruwan nan rosabuwa ake kira ta ko su aka cika amma an rasa yadda za a kashe su duniyar ta samu amma ya zama samun samun dan tsako ya an kasa ci wallahi wallahi ba ku bi ni ba shi rantsuwa ba kada mutum ya wasa da imaninsa kada mutum ya wasa da imaninsa kada mutum ya wasa da duniya da lahirarsa akan duniya man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu man kana yuridul ajilata duk wanda yake son duniya a gaggauto mishi yake son duniya ajjalna lahu fiha ma nasha'u za mu gaggauta a ciki abin da muka ga dama liman nuridu ga wanda muke so kenan dan mutum yana son a bashi rabon shi na lahira a duniya sai in Allah ya ga dama ya bashi Allah ya ga dama kuma sai ya ki bashi bai samu duniya baran kiyama ya ga ladan kuma a zama da shi turbaya saboda Allah yan saboda Allah me ya laifin a ce an auro ta wai ta zo gida kar ta haihu ita kuma kar ta haihu ne kawai me ya laifinta a ciki a yi mata asiri a daskara mata da mahaifa duk inda za a je duk wani mudubi da likita zai sa sawa'un mudubin dubarudu ne mudubi ne mai gani har duk ya riga sawa shi bai ga komai ba me yana ta a ciki me yana ta a ciki saboda ita ta riga ta gama karantawa mai gidan yusi kuma in ya mutu kawai to daga ita ne su 'ya'yanta saboda abin yana ta da hankali wallahi abin yana ta da hankali kuma kar ku manta fa mun karanta da ku kuma za mu karanta a fashin bakin da muka yi na jefa duk wanda yake wannan ita ce sana'a shi da shi wanda ya zauna yana jiran a zo wurinsa domin ya yi sihiri da wanda ya tafi wurin nashi duk gaba ɗaya fa sun yi asarar addininsu duk gaba ɗaya sun yi asarar addininsu duk wacce ta je duk wanda ya je wurin boka duk wanda ya je wurin boka boka ya karanta mushi abin da ya karanta mushi sai ce kai shi bai da ba ƙarya yake yi boka ne sallar shi ta kwana arba'in ba za a karba ba sallah ta kwana arba'in ba za a karba ba kuma dole yi ana fata mun fahimci wannan da kyau ko amma ya je wurin boka ko ta je wurin boka ta karanta ci tab ai malami wallahi malami to wannan ta kafirce ma abin da aka sakawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ta taba yin aikin hajji sai ta sake kenan ko bayan ta tuba don wancan aikin hajjin ya ruguje eh mana saboda kafirci ai kafirci yana yana lalata aiki ne ai walau ashiraku la habita anhum ma kanu amalu an da zarar mutum ya yi shirka to da zarar aikin shi ya lalace da zarar mutum ya yi kafirci da zarar aikin shi ya lalace isa ga ake kawo arridda cikin abubuwan da ke kare azumi ake kawo ridda cikin abin da ke kare alwala mutum ya yi alwala sai yi ridda sai daga baya kuma ya dawo musulunci sai ya sake alwala domin alwala aiki ne na alkhairi kuma ridda tana warware ayyuka ne na alkhairi a ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsiri wasu kuma suka ce sai in mutum ya mutu akan haka din wata fata aurar da ita ne amma hankalinta bai kwanta ba wai tana neman ma ita gindin zama a gidan aure ina fata mun fahimci wannan da kyau kuma waɗannan bayanai inda a ce za a ba wata ɗaya daga cikin ku bututun magana ta yi bayanan halin da mata suke ciki na abin da ya shafi sihiri da wani zani da ake wani tirararren zani da aka bullo da shi yanzu kuma da wani zobe da ake sawa ai in dai ta sa wannan zobe din to in dai tana tare da mai gidanta a shimfiɗar aure to kuma ai shi kenan to haka za ki dai waɗannan masifafin malaman waɗannan shaidanin kenan duk lokacin da kuka bullo ta nan to lokacin kuma za su bullo ta can ina fata mun fahimci wannan da kyau daga lokacin da aka ce ai duk mutumin da ya ce a kawo kaza fara-fara ko wake-wake ko bakar kaza to wannan boka ne sai suka fara rage wannan suke cewa a kawo turare sai a ce a kawo turare ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko ki ji an ce wannan turaren dubu talatin ne wannan turaren dubu hamsin ne akwai turaren dubu ɗari kuma ya ce maki babu inda za a samu sai wuri kaza dama suna da haɗin baki ofis ɗinsu ne agencies nasu kenan shi dama mai shagon tare suke da zaran ta je dan ba ce da zaran kin je ba da zaran ta je ya rubuta mata turaren dama zai rubuta mata ne da wani yare ta ga shin larabci ne ko menene ne ya ce ai wannan turaren kwaya ɗaya ne ya rage shi kaɗai ne watakila ya ce mata ba a tayawa in an faɗa ba a tayawa kun ga irin waɗannan malaman ya kamata efcc ta dira a kansu ne sha biyun dare ta awon gaba da su allah kuwa ya kamata efcc ba abin na hukumar da ke kula da yi ma tattalin arzikin ah, ƙasa zagon ƙasa to ya kamata ta tattara su ne don waɗannan mugayen malaman su suke kassara ƙasa baki ɗaya mutum ki gan shi wai ya yi karatu digiri na ɗaya kun ji na ce wai digiri na biyu wani har digirin digirgire yake da shi amma ga wani shaidani can a zaune da ba zan kira shi malami ba shi yake watakila fa ba a rabu ba boko za ki gan shi ke wani fa an fita daji kin san kin fita in tafiya ta yi tafiya an yi nesa da gari to motoci raguwa suke yi kuma to sai an yi nesa da gari sai ga kuma an saki kwalta an nufi daji a je a same cikin bukka nan yake bai yi karatun arabiya ba bai karatun boko ba amma shine wanda yake juya wanda wai har yayi digiri abin da nake so ku fahimta suna da wakilai a cikinku wafikum fikum samma'una lahum a cikinku akwai masu yi musu leƙen asiri akwai wani da wasu da suka je suka shiga wata unguwa ba zan faɗi sunan unguwar ba an faɗi sunan garin eh a garin ku ne a nan ne suka je suka samu wata unguwa sai suka kama hayar gida da suka kama hayar gida sai suka ɗauki mata masu yi musu talla a cikin unguwa su suke zagawa su ce an yi bakon malami an yi bakon malami wuri kaza wuri kaza wuri kaza kuma ki sani abin da mata suke cewa sirrin mace ne ya mace ne da sun faɗa musu sai su yadda cikin ƙanƙanin lokaci cikin ƙanƙanin lokaci malam mutanen nan kawai sai wadaka suke yi wani aka sace wa mashin suka ce sai ya kawo farin rago guda biyu to yanzu tambaye ke fararen raguna guda biyu ba sai je sake sabon mashin ba me isafi a ciki fararen raguna guda biyu kowanne dubu ashirin da biyar biyar misali nake yi guda biyu nau kenan dubu hamsin kuma durin eh, farin ragon dubu ashirin da biyar yanzu ba ba wai wani na kuzo ku gani ba ne to ya je sai sabon mashin mana kuna jina da kyau ya ce ba shi da shi suka ce je ya kawo kwayan madara guda ɗari kwayan madara ba wannan pik kwaya ɗari a'a kwaya ɗaya biyu uku hudu biyar katon nawa kenan yanzu saboda allah mutumin da yake kulle yake fasa uh, gwangwanin madara fik har kwaya ɗari su shanye ba za ki ga nan da nan za ki ga mutum ya bulele ba kuna jina da ke ko ya ce ba shi da shi suka ce aikin nan fa ba zai yiwu ba dole sai an yi wani abu ya da suka bambare shi akwai wata ina jin ko haihuwa take nema ko mai take nema dai ko mai take nema dai ta shiga hannunsu suka ce yanzu babu yadda za a yi kafin matsalar ta warware dole sai dodo ya yi zina da ita sai dodo kuna jina da kyau ko sai dodo ya yi lalata da ita sai ta yadda ko sanya aka mata sai aka rufe mata ido aka ce ba a hada ido da dodo yanzu waye dodon shikenan yanzu waye dodon kenan ina son ku lura da kyau da Allah ta'ala ya ce wa taba'u ma tatul shayatin yanzu kun na san kun sami yaqini akan waɗannan su ne shaidanu ba wai za ce kun yadda ba dama na san kun yadda cewa ne kini kin san imani yana karuwa imanu na yazidu bi ta'at wa naqsu yakunu bi zallat kin sami yaqini wai dodo ba fa haɗa ido da dodo saboda haka suka rufe mata ido kenan ashe su ne dodannin ina fata mun fahimci wannan da kyau ko to haka za ki ga yadda suke ta lalata da mata ta hanyoyi daban-daban akwai waɗanda suke cewa babu yadda za a yi sai ya yi rubutu a gaban al'aurarsa sannan shi zai sanya mata maganin saboda allah kafirci bisa kafirci akwai wata fa sai da hiv mai ya kama tafi akan wannan sai da ya suka danna mata kwayar cutar sida allah ta'ala ya sauke saboda haka wannan hali da al'umma suka samu kai dole ku tashi tsaye ina cewa ku tashi tsaye ne saboda a cikinku akwai malamai a makarantu ina ce makarantu ya shafi makarantun boko ya shafi makarantun islamiyya a cikinku akwai waɗanda yake su ne ma suke da makarantun a cikinku akwai waɗanda yake ƙwararru ne masana ne a harkar wa'azantar da mutane da nusar da su dama matsalar da ake samu shine wurin kawaye wata a wurin aiki kawata za ta ce mata ke kika zauna aya ko wani malami aya ko malami yaushe za ki tsaya yaushe za ki tsayi baki haka aya ko malami ina aini ta ce ai ita ai tun kaza kaza shikenan wallahi za ki ga suna da harshe masu kaifin gaske suna da harshe mai kaifin gaske saboda haka lalle ilalla ina daɗa jan hankalinmu kada mutum ya zama da kullum azumi yake yi amma inda azumin ya nufa daban inda shi ya nufa daban gaskiya kada ya zama da kullum azumi take yi amma inda azumin ya nufa daban inda kuma ta nufa daban sai zama na tana azumi amma arniya ce tana azumi amma kafira ce saboda babu imani a zuciyarta kwata-kwata kamar ya babu imani a'a ta je wurin boka ta ce duk yadda za a yi fa duk yadda za a yi fa kar ta haihu shi kuma ya je ya shaba mahaifar ya je sanya aljani ya sanya wani abu da zai toshe inda mani yake shiga saboda aljanu ne suke aikin kuma shaidan yana tafiya a magudanar jini hadisi ya tabbata yana tafiya a magudanar jini aljanu suke sawa ya je ya yi ajiya a wurin ina fata mun fahimci wannan da kyau ko shi kuma aljanin kafin ya yi sai an sallame shi yawwa eh ba aiki aka sanya shi ba kafin ya yi sai an sallame shi me yake so shi so yake yi wacce za a yi ma aikin ta yi sallah babu alwala kawai saboda ka sai ta yi sallah da janaba shi kenan shi abin da yake so kenan ko kuma so yake yi a kawo bakin kaza bakar kaza a murɗe mata kai ko a juya kanta a yanka ko a kira sunan shi a yanka shi abin kenan da yake so da an yi haka zai je abin da aka sa shi ina fata mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka za ku ga bala'i ne bala'i ne mai girman gaske ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa fa yata'allamuna minhuma sai suke kwaikwaya suke koyo daga wurinsu ma na bihi abin da suke rabawa da wannan asirin bainal mar'i wa zauji tsakanin miji da mata wanda yake shi suke kira firaku a yi asiri domin a raba miji da mata ko dai a raba su babu auren kwata-kwata kowa ya kama gaban shi ko kuma a raba su a surance akwai auren amma a hakikance babu auren kamar ya hakikance babu auren eh akwai aure tsakaninsu kuma bai wannan da ke ko amma an lalata shi gaba ɗaya jin ranar da yake ɗakinta babu wani abu tare da shi da shi da jikakken tsimma duk ɗaya suke ko kuma ma yau shekara uku bai leka ɗakinta ba yau shekara uku bai leka ta ba domin ta juyar da kwakwalwarsa kamar yadda ake cewa ta juyar da hankalinsa ko kuma shi ya ce shi damuwarsa kullum wari take yi an sai turaren dubu uku ya sai turaren dubu biyar ya sai kaza ya yi kaza ya yi kaza shi dai ya ji kullum wari take yi ashe asiri aka yi mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wai ita ya take ji a zuciyarta kamar yadda wancan aljanin yake dariya ita ma haka take dariya ko kuwa ko kuma a ɗibi 'ya'yan kishiya gaba ɗaya a watsa su dawa wai an musu kuciya kuma ya ci wannan da kyau ko kawai kina tafiya a daji a daji ki ga tsuntsu da laya a wuya ko kuma shine ko a nausa su wata uwa duniya da ita uwarsu da 'ya'yan su fansama wata uwa duniya kawai ko kuma gaba ɗaya kawai a tura su su dinga shaye-shaye a juyar da hankalinsu wai wacce riba take samu in an gansu ba za a ce 'ya'yan mijinta ne mutane ba za su gane cewar 'ya'yanta ne ko ba 'ya'yanta ba ne ko ma dai ake ciki wacce riba ta samu a wannan ta faɗi riba da ta samu a duniyance a addinance wacce riba ta samu kuma wa'azin nan kullum ake yin shi kuma ga shaidanun malamai nan da aikinsu kenan su yi lalata da matan mutane su raba aurensu wani ya raba auren kuma ya aure ta ita kuma ta ga gida kullum kaji ake kawowa dan gidan boka ne kullum a kawo kaji a kawo agwagi a kawo a kawo kwayan madara guda ɗari ina fata mun fahimci wannan da kyau wannan bala'i wallahi bala'i sai allah madaukin sarki yake cewa wa mahum kuma su ba su zama ba su masihirta kenan na bihi masu cutarwa bihi da shi sihirin da suke yi min ahadin wani ba su taɓa zaman wanda za su cutar da wani ba illa bi izinillah ce sai da ƙaddarawar ubangiji wannan al'izinu al'izinu ne alƙadari ba al'izinu a shari'i ba masani akwai al'izinu alƙadari akwai al'izinu a shari'i ma qata'atun min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi iznillah bi iznillah da izinin Allah Wani al-iznu ne a shar'i Allah ne ba da izinin ku yi kaza ku yi kaza amma wannan al-iznu sai da ƙaddarawar ubangiji sai idan Allah ya yarda shine zaki ga an yi ma wata an yi ma wata an yi ma wata an yi ma wata kullum sai dai a ji ta da asuba tana Allahu akbar Eh, mana sai ki ga ana cewa kwankwaman kanta suna da ƙarfi kuma yanci magana ta da kyau sai a ce wai aljaninta suna da ƙarfi wai ai an yi mata kaza an yi mata kaza an yi mata kaza duk abin da ake mata baya kama ta wai maimakon a ce ta rike Allah kuma yanci wannan da kyau ko sai suke ganin ai da. su sihiri suke yi to ita ma sihirin take sai dai nata ne ya fi karfin nasu kuma alhali Allah ta'ala ce wa mahun bi na min ahadin illa bi izinillah su masihirta ba su taba kasancewa waɗanda za su cutar da wani da shi sihirin ba face sai da izinin Allah sai idan Allah ya kaddara in Allah ya kaddara sai ya cutar da su in Allah kuma bai ga dama ba shi kenan kenan wasihiru haqqun وله تأثير لكن بما قد قدره wasu wasiru haƙƙun sihiri da ke ganin shi gaskiya ne sihiri gaskiya ne in an yi shi akwai akwai masu inkarin sihiri za karanta akwai masu inkarin sihiri kamar Zilawa suna inkarin sihiri to kuma abin mamaki a 'yan shekarun nan za ki ga waɗansu kamar suna inkarin sihiri amma suna jin tsoron su fito su inkari kuma Allah ta'ala ya sauke raka wasir haqqun wala hu ta'sir yana da tasiri lakin sai dai tasirin bima qad qaddara qadir yana yi ne da abin da Allah ta'ala ya kaddara kun fahimci wannan da ke ko yana tasiri tunda da ganin tasarrufat din mutumin da aka yi masihiri yakan bambanta da wanda ba a yi masihiri ba ko kuma yakan bambanta daga lokacin da aka yi mai sihiri da kuma kafin a yi mai sihiri kuma ya ci wannan da kyau ko shi kuma wannan ba abu ne da mutum zai naɗa kanshi ba karatu ne mai zaman kansa ba wai na sihiri ba fa karatun sihiri shi haramun ne a karatun ya za a gano wani an mai sihiri ko wani ba a mai sihiri ba don mu ka'idanmu ita ce da zaran mutum kamar da na faɗa da su da zanen ta yi magana ya bi ta yi magana ya ce haka ne sai ɗaya ta ce ai an mai sihiri an gama da shi ko ba haka ba ne zai iya yiwa haka ne zai iya yiwa ba haka ba ne saboda haka kowannen su zai iya yiwa amma dai kullum mu sani ina daɗa maimaita mana zuwa makaranta ingantacciya ita ce maganin dukkanin fitintinin nan makaranta ingantacciyar makaranta to ita ce maganin duk waɗannan fitintunan amma in dai mutum zai yi nesa da makaranta gwargwadon nesa da karatu da i gwargwadon kusa da jahilci da i Allah ta'ala ya sauwake wa ta'allamuna su masihirta ko su mutane suna koyo ma ya durruhum suna koyar abin da yake cutar da su wala ya fa'ahun baya amfanar da su baya amfanar da su sihiri yana cutar da su ta yana yake cutar da su ta ya raba su da addini ba su da musulunci gaba ɗaya kuma ba su da kwanciyar hankali sai ki ga wani malami ne ya taho wani buzuzu wani bukikirin na faɗa muku da ganin shi ba wai baki ne da Allah ta'ala ya halicce shi da shi ba baki ne na babu imani Allah ku za ki gan shi bakikirin saboda me zama bakikirin ba baki wulik ba saboda baki wulik shine baki na kyau amma baki kirin baki ne na muni to saboda zuciya ta riga ta zama baka kirin to shine shi ma ya zama baki kirin Allah ta'ala ya sauri. wala ya yanfa'uhum baya amfana da su me suka samu na amfani wai dirka shi boka ya gano ranar da zai mutu e mana tirka shi kusan akwai mutumin da yake shi duk abin da zai yi sai an duba mai tafiya za ta yi sai an duba mata wai akwai nasara ko ba nasara ina fata mun fahimci wannan da kyau ko tasa za ta saya kabedi za ta saya kujeru za ta saya sai an duba mata shi kuma yana nan gefe yana jiran a zo ya duba a billahi min shaitanir da alimu haƙiƙa dahir sun sani su masihirtan su yahudawan su waɗanda suke zuwa a yi musu sihiri su waɗanda suke koyan sihiri sun san lamanishtarahu wallahi duk wanda ya zaɓi yin sihiri duk wanda ya zaɓi a yi mushi sihiri malahu fil akhirati min khalaq a lahira ba shi da rabo kwata-kwata haka Allah ya faɗa duk wacce ta zaɓi ta je a yi mata sihiri abin da nake nufi da a yi mata sihiri ta je ta nemi mai sihiri ya yi sihiri domin a kori wata ko domin a kori wani ko domin a daskarar mata da mahaifa ko domin kaza ko do duk ma dai don menene ta sani ba ta da rabu a lahira tambaya ta anan ita ce duk wanda aka ce da shi ba shi da rabu a lahira ana nufin ba shi da aljanna ne ko ana nufin ba shi da wuta ba shi da aljanna ne ba shi da aljanna ba shi da rabon aljanna amma rabon wuta ka ai suna can su ne masu masaukin baki Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu ma lahu fil akhirati min khalaq haka Allah ya faɗa a lahira ba shi da rabo mace ko namiji talaka ko mai kuɗi shugaba ko wanda ake shugabanta ki ji wai kujera ce ba za a zauna ba sai an tirara ta ina fata mun fahimci wannan da kyau kamar yadda na faɗa muku akwai wani tirararren zani da ike yawo wai za ta ɗaura shi ne lokacin da za ta kwanta za ta ɗaura shi ko wani zobe ake sawa a abin a ce wai zoben maka a a billah albaitul abin nan al'ardul muqaddasa ƙasa mai tsarki babu wani zoben maka da ake sayawa cewa duk wacce ta sanya shi to kuma in suka kwanciyar aure da mijinta shi kenan har abada ita ce gwal babu wannan zoba ku lura da kyau ƙasa ce mai tsarki ka ce a ƙasa mai tsarki kuma akwai wannan najasar a'a waɗannan shaiɗanin ina faɗa muku waɗannan shaiɗanin duk su suke da waɗannan wato ki gode ma Allah mu gode ma Allah da Allah bai sanya mu ciki ba wanda ya samu kanshi ciki duk yadda ya ji wannan bayanin zai ce ina ai malam malam bi abin nan ba amma wanda Allah ta'ala yake nufin shi da shari'a sai kiga cikin kankanin lokaci ya gani to dama abin ne nufata da shari'a ne wanda Allah ta'ala yana face da shari'a kenan kuna ce na da ke ko akwai wanda yake neman wani zai mai aiki kun bai wannan da kyau wai don kada in ya fahimci cewar kudin shi yake nema sai ce zai tafi aiki hajji ne zai tafi aiki hajji saboda haka zai hada shi da wani su ci gaba da magana shi yanzu aiki hajji zai tafi kuma a lokacin kusan abin nan tashoshin tashin maniyyata duk an tashi kun bai ci maganar ko sai ce zai bi jirgi ne babban jirgi mai tashi na karshe shi zai bi saboda haka zai zai abin nan zai tafi zai hada shi da wanda za su ci gaba da magana daga birnin sin daga kasar china eh, wai aljanin za su dinga magana da shi ne kun bai ci maganar da ya gama maganar sai ya cire wannan sim din sai ya sa wani sai ya canza murya ba inda ya je ba inda ya je babu inda ya je za ki gan shi yana da sim iri daban-daban kuma ki sani ki sani da ruwan ciki ake jan na rijiya ko sai ina suke ɗaukar hankalin mutane in ya fara magana da shi zai iya magana awa uku da shi a waya kun fahimci wannan da kyau kuma yadda na faɗa muku ɗazu wa fi sama'una lahum a cikin ku akwai wacce ta je ta karanta mashi bayananta dalla-dalla ta karanta mishi bayananki dalla-dalla wallahi tana fama da kaza ‘ya'yanta uku ne kowannen shi duk dare yana bacci ɗakinta kaza yake kallo abin nan mai duk matsalolinta ta sani da gidanta da ‘yan uwanta da komai da komai na ta sani duk sai ta karanta mushi in ta karanta mushi sai ya sa waya kati in ya sa kati sai su magana awa uku a waya magana awa uku za ta ci nawa ki ce ya sa naira dubu goma a waya kun gane magana ta da ke ko su gama ya samu dubu ɗari ya ci riba saboda ka babu irin dabarun da ba sa yi za su ajiye ma kowa sim ɗin shi ana gama magana ka buga sim ɗin ba zai yi ba sai a cire kuma ya murya kuwa a wurinsu ba irin murya da ba sa yi ina fata mun fahimci wannan da kyau ko ina fata mun fahimci wannan da kyau kuma za ki ji yana ta karanta miki kaza yana ta karanta mata kaza yana ta kar duk wannan bayanan da wannan ta bayar duk sai ya ga a'a wannan wane ne wai sai a fara da cewar ta yi sadakar kuli-kuli kwaya bakwai ko ta yi sadakar masa kwaya tara me ya ci ɗayan da ba zai zama goma ba kuna jina da kyau to fitintinin ne dai ga nan iri daban-daban sai dai ubangiji subhanahu ta'ala ya tsare mu baki da Allah ta'ala ya ce wala bi sama sharo bihi anfusahum kuma wallahi ya yi muni ma sharo bihi an fusahun abin da suka sai da kawunansu da shi laukanu ya alamun inda sun kasance sun sani wallahi ya yi muni walau annahum amanu inda su sun yi imani inda su sun yi imani su suwa kenan masu sihirin da masu zuwa wurinsu kenan da ba su imani ba mun karanta ɗazu bari mu sake karantawa yanzu saboda wanda suka zo a makare ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce duk wanda ya je wurin boka ya faɗa mashi magana bai gasgata shi ba bai yadda da abin da bokan ya faɗa ba to shi ta kwana arba'in ba za a karɓa ba shi ta kwana arba'in ba za a karɓa ba kar kuma ta fa sallah gaba take da azumi sallah gaba take da aikin hajji to in an ce ba za a karɓi sallar shi ta kwana arba'in ba azumi fa aikin hajjin shi fa duk wanda ya je wurin boka boka ya faɗa mashi ya gazgata bokan to wannan ya kafirta da abin da aka sauka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fice kuma saboda haka yadda na faɗa mana ɗazu muna karatun nan ne domin mu faɗa ma junan mu gaskiya ba don cin zarafi ba ba don aibanta wani ba don mutum ya san asalin gaskiya ya yi aiki da ita <laughs> ya zama na in zai ci gaba da mu'amala da bokaye da 'yan duba ya ci gaba da mu'amala da su a kan sani li halika man halaka an bayyana wa yahya man hayayya ko man hayya an bayyana don wanda zai hallaka ya hallaka akan dalili wanda zai shiryu ya shiryu akan dalili amma fatanmu shine kowa ishirin. fatanmu ne kowa Allah ta'ala ya ce walau annahu mu'amalu inda su ɗinnan sun yi imani wata sun ji tsoron Allah lamasubatun min inda Allah wallahi da ladan da ke wurin Allah khairun yafi akan agwagi da tirare. da kaji da shanu da agwagi da suke ta nema a tara musu a nan duniya laukanu ya alamun da sun kasance sun sani da sun kasance sun sani wallahi wannan ya fi a daidai nan zan karanta mana maganar hafizul hakami a cikin sullam a cikin sullamul usul ah, na ɗauko wannan littafin nan kusan zuwa yanzu kusan kowa yana da shi jami'in mutuni tauhid wal aqida kuna jina da kyau ko babin da zamu karanta babin da zamu karanta na hafizul hakami yana shafi na 222 222 babin da zamu karanta hafizul hakami ya ce babun fi bayani hakikati sihir babin da zai yi bayanin hakikanin menene asiri wa haddi sahir kuma wannan haddi za a yi ma mai yin asiri nawa kenan wa anna minhu ilmu tanjim kuma ka sani yana daga cikin nau'uka na sihiri ilimin taurari ilimin taurari da ya ce malam baba na kofar gabas wai a duba mashi ina taurarin suke kun bai wannan da kyau ko wai kowa yana da tauraro akwai lokacin da taurari suke da alheri akwai sharri sai a duba suna wanne burji na kaza ne suna ina na kaza ne suna manzila ta kaza ne manzila ta kaza akwai sharri kar a yi tafiya manzila ta kaza akwai alheri a yi tafiya a uzbillah wa zikiri uqubati man saddaka kahinan da kuma uqubar da duk wanda ya gasgata mai boka sai ya ce wa sihiru hakun wa lahu asiru lakin bima qad qaddarahu al-qadir a'ni bi dhat taqdiri ma qad qaddara fil kawni la fi shir'ati al-mutahhara wa hukum ala sahir bi takfiri wa hadduhu al-qatl bila nakiri kama ata fi sunnati al-musarraha mimma rawahu tirmidhi wa sahaha an jundub wa hakadha fi athar أمر بقتل بقتلهم an umar عمر وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك hadha wa min anwa'ihi wa shu'abihi ilmun nujumi fadri haza wa tabi wa halluhu bil wahyi nasan yushra'u amma bi sihrin mithlihi fayumna'u wa man yusaddiq kahina faqad kafar bima ata bihi rasulul mu'tabar yace wa sihru haqqun sihiri da ke gani gaskiya ne in an yana wa mutum tasiri wala hu ta'sir yana da tasiri me ma'ana wa sihru haqqun sihiri gaskiya ne ba wani sihiri halas ba ne a'a akwai sihiri kamar yadda kika san akwai sata aikin san akwai sata kuma sata gaskiya ce yawwa kin san akwai giya giya gaskiya ce a'a wasihiru haƙƙun sihiri gaske ne wala huta asiri yana da tasiri annan lakin bi ma kadar kaddarul qadir da abin da Allah ta'ala ya kaddara yana da tasiri da kaddarawar ubangiji kamar yadda muka ambata a'ani bi zata qadir abin da nake nufi da wannan kaddarawar ma kada kaddara fil kauni abin da Allah ta'ala ya kaddara kadaran kauniyatan la fi shir'atil mutahhara ba wai taqdiri shar'i ba hukum ala sahir bi takfiri kai hukunci cewar duk mai sihiri kafiri ne in ya kwana yana cewa suna kafirtar da mutane ai suna ka yanda aka ce duk mai sihiri kafiri ne kin ji an kafirtar da ke eh to shi me yasa zai ce ana kafirtar da su eh yanayi ne wai mai kaza a aljihu baya jimurin cas ai da yake cewa ana kafirtar da sihiri yake cewa kai duk mai yin asiri kafiri ne duk wanda ya je wurin mai boka ya gasgata shi ya kafirta a kan zai ce ana kafirta su yana zuwa wurin ne wa hadduhu alqatlu bila nakiri haddinsa shine a kashe shi in an same shi za a kashe shi ne za a kashe shi ne kuma za a karanta mashi ne faɗin Allah ta'ala inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqatalu za a kashe shi ne ina son ku lura da kyau idan aka kashe shi shi kadai mutum nawa aka kashe daya shi mutum nawa ya kashe yawwa mutum nawa ya ce a kwakwalo mai ido kun bai wannan da kyau ko to ma ba ido ba ba wai sata mutum gaba ɗaya ba yanzu shi na ya an sha samun mutane an cire wasu sassa na jikinsu duk wannan aiki ne na matsafa na masayarta to idan aka ɗauke shi a cikin al'umma to wannan al'umma ta rayu ta abin nan amma haka ba shi to don sama da mutane ɗari dubu sai ya kashe kama a tafi sunnatin musarraha kama yadda ya zo a hadisi a fayyace min mara wawo turmuzi wa sahaha na ban da imamu turmuzi ya rawaito kuma ya inganta shi an jundubin daga jundub wa haka zafi asar hakan na abu na biyu akwai asar amrun bi qatlihim ruya an umar an ruwaito da a kashe su an ruwaito kuma daga wurin umar ibn khattab wasu an hafsa ta inda maliki an ruwaito da ya inganta daga hafsa bintu umar zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama inda malik a muwatta ma fi aqwa murshidin lissalik wanda yake yana da karfi da zai dora mutum mai neman gaskiya akan turba ta daidai haza wannan kenan wa min anwa'ihi yana daga cikin nau'ukan sihiri wa shu'abihi da rassansa ilmun nujum ilmin taurari fajari haza wantabi ka san wannan ka lura da kyau ilimin taurari yana cikin nau'ukan sihiri tsuntsaye zabarar da tsuntsaye yana cikin sihiri wai a ce da shi a zabarar da ya je ya samu tsuntsaye inda suke a tare sai ya raka da ihu in ya ihu sai tsuntsayen suka tarwatse to inda suka nufa nan zai tafi nan ne akwai sa'a kuna ji da kyau wai ya fito zai tafi cirayen ne zai tafi neman kuɗi amma bai sai ina zai nufa ba gabas ko yamma kudu ko arewa to sai zai samu wurin da yake da wannan in ya ihu shi kenan in tsuntsayen sun yi gabas sai yi gabas kaga da gani ya zama mahaukaci kenan a ce kai lafiya kuwa wannan ku je wa jamana sai maganar warware sihiri wanda ake mihi sihiri ana warware shi wahalluhu warware sihiri bilwahai da wahayi ma'ana da ƙur'ani da ayoyi na ƙur'ani da hadisai na manzan Allah su salama ingantattu dama shine wahayi nasan shura'u wannan an nasanta halaccin haka amma bi sihirin misilihi amma a je wai ai wani sihirin domin a warware wancan sihirin fayumna'u wannan an hana ya nuna an yi kafirci kenan domin kafirci ba a gusar da kafirci da kafirci ba a gusar da bidi'a da bidi'a ba a yin haka yi ana gusar da bidi'a ne da sunna ana gusar da kafirci ne da musulunci ana gusar da shirka ne da tauhidi wa man yusaddiq kahinan faqad kafara duk wanda ya gazgata boka ya kafirta bima a tabihin rasulul mu'tabar ya kafirta da abin da manzo ya zo da shi manzon kuma wanda ake lura da shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda haka a nan nake cewa rigakafi ya fi magani ko ya ke faɗan shi da larabci alwukayatu khairu min al'ilaj ko alwukayatu khairu min al rigakafi ya fi magani rigakafin sihiri kafin aiwa mutum shi ina fatan kowa zai bukaci buƙaci wannan kuna jina da ke ko bai huce abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ba a kullum za ki kwanta bacci kullum za ki kwanta bacci sai ki karanta ulhuwallahu ahad sai ki ɗaga hannunki haka ki karanta ƙulhuwa zuwa ƙarshe ulhuwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai ki tofa ba wai yawo mutum zai kwambala a hannunsa ba sai ya bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد sai sake tofa sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas sai ya tofa in ya tofa in sai ki mulke jikinki sai ki haka sai ki shafo in bai ci magana ta da kyau sai ki shafo haka mutum zai wannan ne lokacin da ya shirya kwanciya zai yi sai ya haka inda hannun shi ya tsaya sai ya sake maimaitawa bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad har zuwa karshe sai ya tofa sai ya sake maimaita bismillah karshen sura sai ya sake maimaita qul a'udhu birabbil falaq har zuwa karshe yana tofa wala a'udhu bi nas sai ya sake tofawa sai ya tashi daga inda ya tsaya dazu sai ya ci gaba ya yi kafa nawa kenan biyu sai ya sake maimaita bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad zuwa karshe bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq zuwa karshe bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas zuwa karshe sai ya mulke jikin shi so ake wannan na uku ya zama ya kai har babban yatsa kin ga yanzu gaba ɗaya jikinki ko ina ya sami kulhuwa da falaki da nas ina fata mun fahimci wannan da kyau ko ko ina ya samu kulhuwa da falaki da nas to in kike wannan to da izinin Allah ta'ala babu wani abin da zai same ki da izinin Allah madaukakin sarki ki lura a ciki kin karanta qul a'udhu bi falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin iza waqab wa min sharrin naffasati fil uqad dama duk waɗannan ana ana yin su ne cikin dare ayi kudiri kudiri a jefa ayi kudiri kudiri a wurga a binne ayi kaza dukkin ne matsari daga sharrin su ɗaya kenan sai na biyu karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala nawm zuwa ƙarshe sai karanta amanar rasul mun karanta da ku farkon abin nan karanta suratul baqara amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli sai mutun ya tofa sai ya mulke waɗannan ba mulke jiki ake yi ba karantawa kawai ake yi amma falaki kulhuwa da falaki da nasi su ne ake shafawa a jiki amma amana rasulu karantawa ake yi ah, ayatul kursi karantawa ake yi ina fatan kun fahimce ni kuma na san kowace ku ta iya na san masu sauraron a rediyo ko a talabijin kowa ya iya kuna jina da kyau kun fahimci wannan tambaya ita ce ana yi da tsarki ko ba a yi da tsarki ko mutum yana da tsarki ko ba yi da tsarki duk zai karanta ko yana da janaba ko jinin al'ada duk mutum zai karanta waɗannan ayoyi ɗin don yanzu ya karanta sai ne babin addu'a ina fatan kun fahimci wannan da kyau ina fatan kun fahimce ni da kyau saboda kada mutum ya wasa da su ya fa wani san mata in dai kana karanta su ce to ya fa amma maza ne fa eh a wai maza in su ake makaratun sukan tana su ce eh a su ma suna yi mana idan 'ya'ya ne kika kwantar da su sai ki karanta musu u'izukum bi kalimatin lahi mat min sharri ma khalaq ko mun kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lama. kuna jina da kyau in na faɗa sai ku faɗa yanzu 'ya'yan bari mu da wanne za mu fara da ɗaya ko biyu ko uku bari mu fara da ɗaya ɗanta guda ɗaya ne gashi a kwance ta yi mai shimfiɗa sai ta karanta mai u'izuka bi kalimatin lahi mat ku karanta min kulli shaitanin wahama wa min kulli ainin lama shi kenan sai dai yaran ki kai a ga yana ta tubulbul amma a cewa a kawo ta igiya a ɗora maiwa maganin baki ko ki ga dantsan shi haka ko ki gan shi da layu kamar ɗan mahaukata wannan bai halatta ba wannan bai halatta ba wannan duk nau'uka ne na sihiri shi wannan sa zaren da ake yi wai da sunan maganin baki duk nau'uka ne na sihiri Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu baki da subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik